jama'a musulmi barka mu da sake haduwa a wannan yammaci yammacin litinin goma ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara daya da dari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da sha goma ga watan uku shekarar bature dubu biyu da ashirin da biyar wannan kuma shi ne darasi na tattarin insha Allah a cikin jerin jerin tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa daga wannan masallaci namu masjidu Ali bin Abi Talib da yake wannan yankin anguwa Madinar Zazzau a nan garin Zaria Lazu Zazzau jihar Kaduna idan jama'a masu bidiyon mu a wannan darasi ba su manta ba ba mu gushe ba muna tafsiri a cikin suratul Baqara inda Allah madaukakin sarki yake mana bayani game da bani Isra'il wato al'umman Yahudu da Nasara za mu tashi faɗin Allah maɗaukakin sarki wa iri fitala Ibrahim rabbahu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين إذا ما أمنت ba a jiya muka yi bayani akan cewa insha Allahu a yau za mu zo mu ji bayani da Allah maɗaukakin sarki ya ɗauko mana kan game da annabi Ibrahim ga wanda ya kasa kunni da kyau zai ji ainihin wato bambanci wajen karatun da na yi isharar cewa za a tashi a kai da kuma yadda alaran maye da na tashi sai na ce za mu tashi faɗin Allah maɗaukakin sarki wa izibi tala ibrahimu rabbahu Allah ya sa kun ji haka shi kuma ana ramma da ya zo karantawa sai ce ne wa idbitala ibrahima rabbuhu to mu zo mu bayanin me ya kawo wannan insha Allah tare da cewa jumhur na qurra'u makaranta alqur'ani to yadda alaran ma ya karanta haka suka karanta kuma shine abin da ma yake daidai an samu wani wanda ya yi irin wanda na yi amma wannan kuskure ne a bisa yadda bayani zai zo ya za a ji a can gaba insha Allah Allah ya mana gaban kata idan ba manta ba ayan da muka kwana a kanta a jiya shine faɗin Allah madaukakin sarki a alladina menene wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a wa la yuqbalu minha shafa'a ولا تقبل منها عدل ولا تنفعها shafa'a Allah madaukakin sarki yana ainihin wato ba mu labarin banin Isra'il da kuma irin ɗabi'unsu har wanda ta kai Allah ya ja hankalin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi salama. game da ainihin wato hakikanin wato addini wanda yake shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ɗora manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a kai su kuma suka yi kunnen washe ku a kansa to shi ne Allah yake cewa ku ji tsoron ranar da za a zo babu wanda za a ɗaga wa ƙafa abinda kowa ya aikata da shi za a yi mishi sakayya babu tunanin wani zai ainihin wasu iya cetonka to amma akwai waɗanda su kuma Allah maɗaukakin sarki zai mutu baiwan samun ceto a wannan rana wasu malamai da suke kore ceto suna hujja da wannan aya da makamancinsu da Allah madaukakin sarki ke cewa wala tanfa'uha shafa'atu cewa ai babu ceto na'am babu ceto ga duk wanda bai cancanci wato ceto da Allah madaukakin sarki zai yi wa a bayinsa ba amma kuma tabbas akwai ceto wanda Allah madaukakin sarki zai nufi wasu bayi da shi hasali ma wasu bayin ma Allah zai ba su daman su ceci wasu bayi ɗan uwansu da haka mutanen kirki Allah zai ba su ceton wato waɗanda suke nagartattu cikin bayi wala Allah kai din nan ma gwargwadon nagartanka wajen Allah madaukakin sarki yana iya baka ceton wasu daga cikin bayansa Allah na iya duba wasu al'umma ila danginka ila mutanen gidanka ila al'umma unguwanka kila mutanen ka wa ma zalika ala Allah bi aziz sai a ce sakamakon nagartanka an baka daman ka ceci dukkanin mutanen garin wannan kaga falala ke daga Allah ko to haka cikin mala'iku akwai waɗanda Allah zai baiwa ceto haka manzanni da annabawa akwai waɗanda za a baiwa ceto sannan kiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama ya tabbata Allah madaukakin sarki ya yi mishi alkawarin ceto ga wasu bayi daga cikin bayinsa ina fatan jama'a gani kai ba ma ainihin wato waɗannan halittu na mutane da mala'iku ba hatta wasu halittu da suke aya cikin ayoyin Allah za a ba su ainihin wato ceto kamar alkur'ani Allah zai baiwa alkur'ani ceto qur'ani zai ceci ma'abucin wato karanta shi ina fata an gane azumi azumi zai yi ceto kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana da waɗannan da haka abin da ya sa ka kawo wannan domin mai marmaza ma ainihin wato kore wancan tunani da wasu ke kawowa kan cewa babu ceto duk wanda ya kore ceto to shine ba zai samu ceton ba ina fatan jama'a gani amma ya tabbata kamar yadda muka ce a jannatin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu cewa Allah madaukakin sarki zai yi wa wasu bayinsa baiwa da yin ceto za mu zo mu tattauna wannan insha Allah idan mun kai kan munasaba Allah madaukakin sarki a cikin ayar da muka ji a yau yace wa izbitala ka tuna yayin da aka yi jarabawa aka gwada ƙarfin imani da ainihin ƙarfin nagarta da biyayya nawa sai Allah ya ce Ibrahima wato annabi Ibrahim shine wanda aka gwada shi yasa yazo da nasaba kamar yadda muka yi ishara a bisa maf'ulun bihi ina fatan jama'a gani wanda aka yi wa jarabawa to wane ne wanda yi wa annabi ibrahim jarabawa sai ce rabbuhu sai zo da rufa wato allah ne wanda ya jarabci annabi ibrahim jama'a gane wannan ke ko to shine wannan kira'a da muke ishara akan cewa haka jumburin qurra'u na alqur'ani suka karanta ka tuna sanda Allah madaukakin sarki ya jarabci annabi ibrahim to Allah shine yayi jarabawa amma idan ka karanta da cewa wa ilbitala ibrahimu rabbahu ibrahimu anan ya zama shine fa'il an gano wannan da kyau ko ka tuna sanda annabi ibrahim yayi wa Allah wato addu'a da neman alfarma fassarar da wancan kira'an zai dauka kenan al-imam al-qurtubi ya tattauna a cikin tafsirinsa da ya zo karkashin fawaid ne ya fitar a karkashin wannan aya wannan aya duk da yadda kuke jin shi takaitacciya ka gani duka duka da wuce sadara ɗaya da rabi wa, ko amma za ka zo ka ji bayanai da za su fito a ƙarƙashin aya to wala Allah zai ɗauke mu darasin yau in ma mu iya kammalawa domin shi kashi eh, al da ya zo ya ce ayar nan tana ɗauke da matsaloli guda ashirin da biyar ina fata an gane ko kuma da uku ko ashirin jama'a an gane wannan da kyau ko to Allah madaukakin sarki yake kina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan kabiya ta annabi Allah annabi Ibrahim sai Allah ya ce wa annabi Ibrahim a fa hunna Allahu akbar da aka gwada shi aka jarabce shi aka ba shi wannan ainihin wato jarabawa sai Allah ya taimake shi sai ya jarabawan gaba daya wato an ba shi tambayoyi ne an sa all kuma yayi yi an sarrafin su all kuma ya ci all annabin Allah annabi Ibrahim kenan to da ya samu wannan daraja sai Allah madaukakin sarki ce qala inni ja'iluka lin-nasi imama wannan ya sa ka samu matsayi da haka na sanya ka a matsayin jagora abun koyi shugaba limani ga al'umman mutane baki daya annabi Ibrahim yana jin irin wannan baiwa da ya samu sai marmaza ya shigar da addu'a qala sai ce wa min dhurriyyati ya Allah irin wannan ɗaukaka da ka bani na mai da ni shugaba jagoran al'umma ina neman alfarma daga cikin zura'ata, ka samar da waɗanda za su ci gaba da zamowa shugabanni jagororin al'ummomi qala sai Allah ce, la yanalu ahdi az-zalimina alqawarina na ainihin wato samar da shugabanni a cikin zura'anka, to ba zai kai ga duk wanda yake azzalimi a cikin su ba ina fatan da jama'a gani za mu zo mu ji malamai suka ce wannan ishara Allah ke yi akan cewa cikin ƴaƴa da jikokin annabi Ibrahim ba kowanne zai zama irin shi mutumin kirki ba za a samu wasu waɗanda za su zama azzalimai an fahimta ko za su zama mugaye za su zama marasa kirki kai wasu ma za su zama mushirikai ne masu bautan gumaka gunki da annabi ibrahim ya yaka kamar yadda za mu zo mu ji amma kuma cikin 'ya'yan shi da jikokin shi za a samu waɗanda za su koma suna bautan gumaka ai ba sai mun je da nisa ba ko mun je ga gabanin isra'ila kamar yadda muka tuna mana ajiya jiya ai jikokin shi ne ko amma ba daga cikin sa aka samu waɗanda suka bauta wa ɗan mariki ba waɗanda suka mai da al'ijil abin bauta kaga waɗannan su ne azzaluman da Allah ya shara cewa ba zai taɓa mai da su a matsayin abun koyi ga al'umma ba waɗanda dai za su tsaya kan irin tafarkinka na tauhidi na bautar Allah na bin umarnin Allah yi na yi bari na bari to daga cikin su za a rinka samar da waɗanda za su zama abun koyi ga al'umma gaba gare su duka shine fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam jama'a gane wannan dake ko akwai maganganu da zamu kika kamar da nayi ishara masu yawa a karkashin wannan aya da haka za ku biyo mu a hankali ku ji tattaunawa ga malamai suka yi a ƙarƙashin wannan aya al-imam ibnu kathiri yace ya kulu ta'ala munaddihan ala sharafi ibrahima khaliluhu aw khalilahu Allah madaukakin sarki yana ba mu labari game da darajar da ya baiwa wato annabin shi baji daɗin nan nashi annabin Allah annabi Ibrahim alaihi salam wa anna Allah ja'alahu imaman da kuma bayyana cewa lallai Allah madaukakin sarki ya mai da shi ya zama jagora shine ma'anan imam anan jagora wanda zai zama role model abun koyi ga al'umma an gano wannan da ke ko za ku zo ku bi daga ƙarshe shi ya sa dukkanin al'umma suke alfahari da annabi ibrahim hatta yahuda wannan da muke magana ko to suna tutiyar cewa annabi ibrahim lallai jagora ne gare su haka yi ma suna runtu suna cewa nasu ne ma za ku zo ku ji kiristoci su ma suna ainihin alfahari suna tufiya cewa annabi ibrahim shugaba ne abin koyi ne gare su za ku ji su ma suna rinto suna cewa su ma nasu ne jama'a gane wannan da kyau ko abin mamaki shine hatta mushrikai maguzawa waɗanda ba su yarda da duk abin da Allah ya saukar na wahayi daga sama ba su ma sun yi rinto sun ce annabi ibrahim nasu jama'a gane wannan da kyau ko to sannan kuma waɗanda suka cancanci annabi ibrahim din bi ma'ana cancanta ina fata an gane su ne annabi muhammad da al'ummarsa to su ma za ku ji su ma san an yi wato nuna cewa annabi ibrahim nasu ne da aka su ne ma suka fi dacewa su jingina wa kansa annabin allah annabi ibrahim to allah da kanshi shi zai zo ya raba wannan gaddama wato raba gaddama shine allah ko za ku ji suwa allah ya yarda cewa eh lallai annabi ibrahim nasu ne jagora ne gare su shugaba ne nasu har kuma allah ya jingina musu shi to za mu zo mu tattauna insha Allah Ba abin da sa da kawo wannan shine nan da mala yake cewa wa anna allaha ja'alahu imaman lin-nas yuqtada bihi Allah ya sanya annabi ibrahim ya zama fitilla ga ainihin wato al'umma domin su rinka yin koyi da shi a cikin ne fit tauhidi wajen kadaita Allah hina kama bi kalfihi hina kama bima kallafahu ta ta'ala bihi min al-awamiri wan nawahi yayin da annabin Allah annabi Ibrahim ya tsayu akan abin da Allah ya umarce shi na yi yayi na bari kuma ya bari wali hadha qala shi sa Allah madaukakin sarki anan sai yace wa idh bitala ibrahima rabbuhu ka tuna sanda Allah madaukakin sarki ya ainihin wato a jarabci annabi ibrahim ya gwada shi ya gwada karfin imanin shi da allah ya gwada shi sai ce bi kalimatin da kalmomi ai wadkur ya muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan aya allah na cewa ne ya kai annabi muhammad ka tuna li ha'ula'il mushrikin ka tuna wa waɗannan mushrikai wa ahlil kitabaini ka tuna ma waɗannan mabiya littattafan da aka yi wahayinsu daga sama guda biyu al-yahudu wan nasara ko alladina nuna millata ibrahim wanda suke tutiyar cewa ai su suke bin tafarkin annabi ibrahim walaisu alaiha amma a hakika ba tafarkin annabi ibrahim suke bi ba wa inna man ladhi huwa alaiha mustaqimun waɗanda suke bin annabi ibrahim tafarki ne kake Fa'anta anta na ma'aka minal mu'minin kai ne ya Muhammad da kai da waɗanda suka bi ta ka daga cikin waɗanda suka yi imani da Allah Wanzu zkur haula ka tuna wa su kuma waɗancan waɗanda su ma suke riya cewa suna bin Annabi Ibrahim ibtila'ullahi Ibrahima irin jarabawa da Allah ya yi wa annabi Ibrahim ai ikhtibarahu kun ga magana ko jarabawa aka yi mishi gwaji aka yi mishi bima kallafahu bihi min al-awamir na irin abubuwan da Allah ya dora mashi na umarni wan nawahi da abubuwan da Allah ya hana shi na yini wato bari fam ta fa atamma gunna Allah madaukakin sarki ce amma Annabi Ibrahim bi ya ci jarabawa za mu zo mu ji irin yadda malamai suke ta kokarin gano jarabawa sai sa muka ce za mu karanto mana bayanai insha Allah gaba daya domin anan ka dai Allah ya yi mana ishara akan jarabawan ne ko kuma yake da wasu kalmomi amma Allah bai gaya mana karara ga kaza ga kaza ka kaza ba da haka malamai suka yi ta kokarin bari su bibiyi alqur'ani su ga a ina da ina Allah ya jarabci annabi Ibrahim da me ya jarabce shi sai suka gano mana su ɗaya bayan ɗaya sannan wasu suka bibiyi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda annabi ya bayanin irin abubuwan da ya ce Allah ya bai wa annabi Ibrahim na umarni na dokoki wanda annabi Ibrahim duk ya cika su jama'a kun tona da ke ko faqama bihinna kullihinna sai annabi Ibrahim ya tsayi da waɗannan abubuwan baki ɗayan su kama kala ta'ala to ga misalin wajen kamar inda Allah madaukakin sarki yake ba mu labari game da cewa wa Ibrahim alladhi waffa a cikin suratul najm ko Allah yake sannan kuma da batun annabi ibrahim wanda ya cika wa allah duk abin da allah ya sa shi yasa babu wanda ya samu matsayi irin wanda annabi ibrahim ya samu domin shi ne wanda allah da shi ya yaje shi akan cewa duk abin da allah ya sa shi ya yi ina fatan jama'a gane ka duba mu yadda muke ainihin wato wa dokokin allah abubuwa nawa ne allah ya umarce mu da ba mu yi kuma mu mun san haka amma shi Nabi Ibrahim Allah ya ce duk abin da ya sa shi ya cika shi ai waffa jami'i ma shuri'a lahu ya cika duk abin da aka shar'anta mashi fa amila bihi salawatullahi alaihi da haka annabi Ibrahim yi aiki da waɗannan abubuwan baki ɗayan su tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi qala ta'ala Allah madaukakin sarki ce inna Ibrahim kana umma annabi Ibrahim to shi kaɗai gayya wannan shine fassarar da zai fi ɗaukan ma'anan abin da ake nufi a cikin wannan aya wato Allah ya ce shi kaɗai wato al'umma ne Zama an gane wannan da kyau ko a tree kenan that lives a forest ka san bature na cewa wai bishiya ɗaya baya samar da daji ko to amma shi annabi ibrahim shi kaɗai gayya Allah da kanshi ya jinjina mishi yace inna ibrahima kana ummatan Lallai, annabi ibrahim ya cika ainihin wato al'umma qanitan lillah saboda ya tsayu wajen bin dokokin Allah hanifan yana kan tafarkin abubuwan duk da Allah ya ɗora ɗan adam a kai na biyayya walam yaku min al mushriki da ɗai, annabi Ibrahim bai taɓa zamantowa daga cikin mushrikai ba ji irin yadda Allah ya fara yaba mushi ko irin yadda Allah ya fara jinjina mushi sai Allah ya ce shakiran li ummi duk wani baiwa da Allah ya mushi annabi ibrahim ya gode wa wannan baiwar ijtabahu shi yasa sai Allah ya janyo shi a jika wa hadahu ila siratul mustaqim sannan Allah ya dora shi akan tafarki madaidaici Allah ya ce wa atainahu fid dunya hasana a nan duniya duk wani kyakkyawan sakamako mun ba annabi ibrahim shi yasa muka mai da ƴaƴan shi da jikokin shi da yawa daga cikin su suka zama annabawa ba wanda ya samu irin wannan tagomashi me yasa saboda nagartan shi daga nan ne malamai ke fitar da cikin cewa gwargwadon yadda ka zama nagartacce a wajen Allah gwargwadon yadda Allah zai kiyaye maka ƴaƴanka da jikokinka gwargwadon yadda za su zama mutanen kirki amma ba wai ka bane ba wai ka bane ba wai ka bane jama'a gano wannan ke ko ji annabi Ibrahim ya zama nagari Allah yake sai muka bashi kyawawa a duniya wa atainahu fid dunya hasana sai Allah yake wa innahu fil akhirati lamina salihin ba a duniya kadai zai ci sakamakon shi ba a ranar lahira kuma yana cikin bayina nagari zababbu nagartattu annabin Allah annabi Ibrahim kenan Allah yake summa auhayna ilaika to tunda muka gama baka labarin annabi Ibrahim kai kuma ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama kai da kake jika gare shi to mune maka wahayi mune kuma maka wasiya akan ne an ittabi millata ibrahim hanifa ka bi tafarkin wannan kaka naka domin yadda ya zama na gari to duk wanda ya bi irin tafarkin shi shi ma Allah zai mai shi shi nagari sai yasa ka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a koda yaushe alfaharin shi annabi ibrahim buni-buni da an yi magana sai ka ji ya ce inna Allah takhazani khalila kamar takhadha ibrahim khalila ni ma Allah ya mai da ni zaɓaɓɓe kamar yadda ya zaɓi kakana annabi Ibrahim da an zo annabi ka koya mana ya za mu yi maka salati sai ka biya ya ce ku rinka cewa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala man ala Ibrahim daga nan za ku gane irin yadda manzon Allah shi ma ya tsayu akan tafarkin annabi Ibrahim jama'an gane wannan da kyau ko haka da an yi magana sai ku ji an haifa ma manzon Allah ɗa sai ce wa inni sammaitu mu jismi abi ibrahim da haka yadda Allah ya ce mishi sun ma'aukaina ilaika a nita bi millaka ibrahim hanifa to lalle manzan Allah ya tsayo akan tafarkin annabi ibrahim jama'a gano wannan da ke ko wa ma kana min al mushrikin da kai annabi ibrahim bai taba zama wa cikin mushrikai ba shi yasa shi ma manzan Allah bai taba zama wa cikin mushrikai ba jama'a na fahimta ko a wani wajen Allah madaukakin sarki yake cewa kul ka ce da su innani hadani rabbi lallai ni ubangiji na ya shirye da ni ila siratin mustaqim zuwa ga wani tafarki mai kakke yaya wannan tafarkin yake sai Allah yake dinan qiyaman addini ne wanda ba karkata a cikin shi irin addinin wa kenan sai ce millata ibrahim hanifa tafarkin annabin Allah Ibrahim wanda yake a kan shiriya wa ma kana min al annabi Ibrahim bai taɓa zama wa cikin mushrikai ba to kaji wannan shine annabi Ibrahim wannan shine tafarkin shi wannan shine irin yadda Allah yake son kowa ya bi tafarkin shi jama'a fahimta ko malamai da suka zo sai suka gano cewa ai shi asalin sunan Ibrahim din ma ba suna ne na larabci ba ba larabci bane suna ne da ya samo asali daga wani yare da suke cewa suryaniya jama'a gane wannan ke ku domin kada ku manta ai dan annabi ibrahim mai suna isma'il shi ne ya auri wata mata daga kabilan da suka zo hijira garin makka suka zauna su suka zama asalin larabawa jama'a gane wannan ke ku kenan shi kakan babu larabe bane yaren su yaren suriyaniya amma suna da kalmomi da suke da kamanceceniya da larabci da aka asalin sunan ibrahim suka ce suna ne da yake irin na wancan yaren suriyaniya an gane ko to amma a larabci menene ma'anar sunan malamai suka ce ya yi kama da ainihin wato abinda balarabe ke cewa uba mai jin kai ko uba mai tausayi me da ke cewa uba abun ko jin kai ba rahimun to idan ka hada zaka ga sunan yayi kama da ibrahim din shine abun rahim ko abun a menene rahimun ina fata an gane wato uba ne jin kai shi sa annabi ibrahim ya zama uba ga kowa kuma ya nuna wannan jin ɗaya da tausayi da kowa wannan na daga cikin sirri kamar yadda malamai suka ce da ya sa a ranar tashin alkiyama duk wani yaro da ya rasu kafin ya balaga to za a tattara ta a kaiwa annabi ibrahim shi zai renon shi yasa kaji manzon Allah yake da aka yi isra'i ne ko ko mafarkin da yayi aka nuna mishi annabi ibrahim a wajen baitul ma'mur an tara mishi ƴaƴa ƙanana da suka mutu basu balaga ba to ne malamin islamiyyar su ba an gane wannan da kyau ko har da 'ya'yan yahudi da nasara da suka mutu suna ƙanana saboda ba su riga sun bi tafarkin kiyayensu kafirai ba da haka Allah zai sa su suma a cikin waɗanda suke bayan Allah na gari ba an gane wannan da kyau ko to sai Allah madaukakin sarki ce ya baiwa annabin Allah annabi Ibrahim jarabawa da wasu kalmomi to a nan ne sai malamai suka fara tattauna waɗanne jarabawoyi ne wannan menene kalmomin gashi ce wa qawluhu ta'ala bi kalimatin ai bi shara'i'in da wasu shari'o'i kamar da mu ma musulunci akwai shari'o'i da aka ɗaura ma akai ko mu yi sallah mu yi azumi mu yi gaskiya mu sada zumunci mu kyautata wa makwabta duka su ne shari'o'i to annabi ibrahim shi ma Allah ya ɗora shi akan wasu shari'o'i kuma gaba ɗaya shari'o'in sai da ya cika Allah da kanshi ya tabbatar da haka shine bi shara'i'in wa awamirin wa nawahi an ba shi dokoki cewa yi kaza an ba shi dokoki cewa kada ka yi kaza fa innal kalimat tutlaqu wa yuradu biha al kalimat al qadariyya ka qawlihi ta'ala an maryam alayha salam وصدقت بكلمات ربها مريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها ونفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين الله أكبر الله يكي ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها كتنا لابار مريم ار عمران wanda ita ma ta tsare wa Allah al'auranta ba ta taɓa yin zina ba tun da Allah ya yi ta kuma ta gaskata dokokin da Allah ya ɗora musu a nasu zamanin ta bi dokokin Allah yi ta yi bari ta bai da haka sai Allah maɗaukakin sarki shi ma ya girmama ta an fahimta ko shine nan Allah yake cewa wa kutu bihi wa kane min al to kalma ma'anan wa saddaqat bi kalimat kaga nan ma dokokin da Allah ya ɗora musu an fahimta ko to menene waɗannan kalmomin sai malam yake wa qad ikhtilifa fi tafsiril kalimat malamai sun yi sabani akan waɗanne dokoki aka daura wa annabi Ibrahim allati ikhtabara Allah biha Ibrahim al-Khalil za mu ambaci waɗannan sabanin malaman ne saboda a ƙarshe dukkan maganganun za mu yi nuni zuwa gare su da haka kowa ya saurara kuma ka rike su zan tambaye mu daga ƙarshe ko eh mu ma za mu ga ko za mu ci jarabawan ko ba za mu ci ba allati ikhtabara Allah biha Ibrahim waɗanda Allah ya jarabta annabi Ibrahim al-Khalil da su alaihi salam farawa aw faruya an ibn Abbas fi riwaya. riwayat an samu riwayoyi daban-daban daga sahabi Abdullahi dan Abbas wajen fassara menene waɗannan kalmomin riwaya na farko mana ya ɗauko daga malam abdulrazzaq a sanani a cikin musannaf ɗinsa abdullahi Ɗan abbas aka tambaye shi waɗanne kalmomi ne Allah ya jarabta annabi Ibrahim qala sai yace ibtalahu Allah bi sahara Allah ya jarabce shi ne da ya zama mai tsarki an fahimta ko tsarki kamar yaya sai ce samsun firra'a aiki guda biyar suna a bangaren kan ɗan adam an fahimta ko wa khamsun fil jasad guda biyar kuma a jikin ɗan adam suke waɗannan tsarkin guda goma Allah ya jarce shi da shi cewa ya kiyaye su kuma annabi Ibrahim ya kiyaye su to waɗanne ne guda biyar da suke a kai sai ce firafi fasu sharif a kai akwai datse gashin baki wannan na daga cikin tafarki na nagarta na ainihin wato a tsafta da aka ɗaura annabi Allah annabi Ibrahim a kai da haka za ku zo ku ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ma yace duk wanda ya kula da waɗannan abubuwan guda goma to lalle yana kan tafarkin wato gaskiya da addinin annabin Ibrahim an fahimta ko qasu share datse gashin baki wal madmada da ainihin kurkuren baki ka sa ruwa ka wanke bakinka ya tsafta ba a san a rinka jin bakin annabi ibrahim yana ainihin wato hamami da haka annabi ibrahim ya kula da wannan ba a jin wari a bakin shi za ku ji shi ma manzon Allah shi yasa ya kula da wannan haka ce manzon Allah ko farkawa yayi cikin dare sai yayi aswaki sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah da dai ba a taba jin wani abu na kyama yana tashi a cikin shi ba ko a hammata ko a jiki ko a baki ko a gashi Bari a dinga a rinka ji yana tsami a riga annabi ba ta ji shine abubakar ya bada shaida ai lokacin da yazo ya ga manzon Allah na kwance bayan rasuwar shi yace sifta hayyan wa mayyitan ya rasulullah ya manzon Allah sanda kake rayi da bayan mutuwan ka kanshi kake yi ya manzon Allah ai wannan shi yasa hankalin manzon Allah ya tashi wata rana a lokacin da matan shi suka nemi shi tara miki da hankali da gangan kun tuna kadiya ko kadiyar Aisha da Hafsa suka ce annabi yana shiga ɗakin ɗaya daga cikin matan shi ya daɗe a ɗakin wai me yake yi ne sai suka gano ashe matan mai dibara ce idan annabi ya zo za a gaita sai ce to ka ɗan tsaya mana ko wani ɗan abin daɗi da na kawo maka Maza Allah kuma ka ce yana son abu mai zaki kenan sai ta kawo wa annabi zuma sai ta aji Maza Allah sai ce masha Allah sai ya gyara zama da yana ji ɗaki yana gaisuwa minti biyu yana fitowa sai nan sai a ga minti goma ai ta bira yana ta zuma yana jin daɗi to daga ɗakin sai ɗakin aisha da hafsa shi ne su suke mamaki wani ya shiga ɗakin nan me yasa zai fitowa da wuri san mata 'yan siyasa ne shi kenan sai suka gano ashe ashe zuma yake lasa shi ne suka haɗa baki wata rana suka ce ku sai dai kin san annabi baya san a ji wani abu wari ta tare da shi ko to wallahi bari mu kulla mishi wani dalili da zai daina shan zuman nan da haka yana shigowa ɗakin ki da ya buɗe baki ya yi salama ta ce to a ah, na ji wani wari na tashi <laughs> ina fata an gane ya ce su hankalin shi zai tashi kuma zai damu ya ce a ah, warin ne in ce wai mai kasa a baki ne na ji wani abu ne daga bakin ka yana ta busowa ina nufi ce wallahi zuma na sha ba wani abu bane sai ka a gaskiya zuman nan kuwa ya shawo madashi <laughs> da haka annabi daga rana ce to na je na shan zuma tunda har za a ji wari a ba wari ne, ma kirki ne kawai irin na mata ina fatan jama'a an gani to a shahid manzon Allah ya kiyaye wannan irin wato abu da annabi Ibrahim ya kula da shi na tsaftace bakin shi abu na nawa kenan na biyu ko na uku walittin shaq annabi yana shaƙa ruwa a hanci ya fitar da duk annabi Ibrahim ko ya kula da shaƙa ruwa a hanci ya fitar da duk wani datti da yake a cikin hanci ka san hanci a rufe yake kuma ta nan ake shaɗan iska iska kuma wani lokacin yakan iya zuwa da abubuwa na datti da contamination to sai ya tsaya a cikin hanci to ba a son ka bar hancin ka haka kamar na bama guji sai sa ka ga aka koya maka alwala ka rinka shaka ruwa a hanci kana fyacewa jama'a gane wannan ke ko a an taɓa ba da labarin wai wani likita ne aka kawo mishi wani patient yana fama da wasu wato ƙwayoyin cuta a cikin hancin shi da aka zo ya ciro ƙwayoyin cutar ya gwada aka ce sai ya tambaya cewa amma wannan ne jinyar musulmi ne kuwa ta aka ce a ba musulmi ne sai ce yauwa ba mamaki yace domin musulmai ba sa kamuwa da irin wannan ciwon ko misala zarra kun san me sirrin haka ba ku sani wannan alwala <laughs> saboda duk musulmin arziki in ya zo alwala zai shaƙi ruwa a hanci to in ko za ka shaƙi ruwa a hanci za ka fitar da wannan cutar za ka musulmi ba ya irin wannan cutar yawa an gano wannan da ke ko to abu na uku kenan na hudu asiwa shine asuwaki bayan ya sa ruwa ya kurkura baki kuma sai ya sa asuwaki ya goge bakin an fahimta ko sai na ainihin wato biyar wanda yake a kai ko shine wa farkon ra'asi raba ainihin wasu gashin kai wannan aka ce da su kenan da suke masu gashi dogaye irin na larabawa ko fararen fatan nan wannan shine abin da annabi yake rayawa sai ya tsaga gashin kan shi biyu daga matsigar kai ko ya san da matsigar kai yake ko idan ya tsaga shi sai ya kwantar da shi barin daman shi da hau ɗaya ya faɗo kafaɗar shi na dama ɗaya ya faɗo kafaɗar shi na hau haka annabi yake gyara gashin kanshi da haka baya barin gashin kanshi yayi datti ya dauda har a rinka tsintan kwarkwata a ciki Da kuma an gane wannan kazanta yake kawo kwarkwata to ka ji guda biyar da suke a kai kenan sai guda biyar da yake a gangan sai ce wa fil jasad a jiki kuwa taqlimul afar yanke farce kumban hannu ko da na kafa to annabi ibrahim baya barin shi su tsawo zako zako kamar na shawo ina ba ta an gane ba kan gani annabi baya yi haka annabi ibrahim shi ma baya yi an kiyaye wannan da ka taklimun alfa wa halqul sai kuma aske gashin mara akwai gashi da yake tsurowa a mara dan adam ko to wannan gashin annabi ibrahim an umarce shi ya rinka askewa kuma ya kula da shi ya rika asiya da aka baya barin gashi za mu zo mu ji a can gaba aka ce yana daga cikin sunna kada mutum ya bar kumban shi ko gashin mara shi kwana arba'in ba tare da ya aske shi ba wannan ya gama daɗewa kenan amma an ba haka ba gwargwadon yadda yake fitowa gwargwadon da za ka in so samu ne bayan mako ɗaya in so samu ne bayan mako biyu bayan mako uku amma in ya gama ƙurewa a ce ka daɗe ba kai ba kada ka bari wuce kwana arba'in da ya wuce haka to ka zama kazani ina fata an fahimta Allah ya kyauta na nawa kenan na biyu a jiki ko yawwa da farce da kuma gashin mara sai kuma wal khitan sai ainihin wato kaciya yana daga cikin shiriyar da Allah ya ɗora annabin Allah annabi Ibrahim akai za mu zo mu ji malamai suka ce annabi ibrahim wani abun mamaki shi sai bayan ma ya tsufa sannan allah ya umarce shi ya yi kaciya domin a zamanin su ba ka yi kaciya da haka shine mutum na farko da ya fara yin kaciya shekaru mafi karanci a wata riwayar hadisi da aka ambata aka ce lokacin shekarun shi tamanin a duniya wani hadisi ma ya ce shekarun shi ɗari da ashirin ne a lokacin da Allah yake je wa kanshi kaciya amma saboda yadda annabi Ibrahim yake sallama wa Allah aka ce a haka ya je ya samo duwatsu ya rinka gagara wa kanshi yana cire wannan fatan kaciya annabi Ibrahim ba wasa ba fa sai dai Allah bai tashi abu ba hakan nan zai yi duk wahala da haka yi wa kanshi kaciya a that age shekara 120 a duniya sai kaga da Allah ya ce wa Ibrahim alladhi waffa abun ba wasa bane na uku kenan ko sai na hudu wa natful ibti sai kuma cizge gashin hammata wannan ma za mu zo mu tattauna a gaba malamai suka ce yadda kuka ji aka faɗi a nan to haka tsarin wato ake sa mutum ya rinka cizge gashin hammata shi ba ma mutum ba zai iya ba sai ya aske shi amma ci da za ka kinje din da shi ya fi dacewa da abin da aka ce sai abu na ainihin wato biyar wa ghaslu asari ra'ifi wal bawli bil sai kuma tsarki da ruwa ina fata an gane yin tsarki da ruwa shi yasa da annabi ya zai samu mutanen kuba aka samu a tarihin larabawa suna daga cikin masu yin tsarki da ruwa sai da Allah ya yabe risa cikin alqur'ani su aka kira da almutafahirina jama'a gane wannan da ke ko amma da maguzanci ne kawai mutum zai zai saki wato jelan al'auran shi kawai ya yi fitsari da ya yi yayi yayi kawai sai karkaɗe sauran sai ya maida ina fata gane ba ruwan shi da tsarki mutum ya je bayan gida kawai sai ya tashi da gugugun kashi a duwawun shi kaga wannan akwai kazanta an gane to musulmi ne kawai yake kula da wannan domin shi yake akan tafarkin annabi an zai annabi Ibrahim to kaji a wannan riwayan farko waɗannan su ne abubuwa guda goma da aka ɗora wa annabi Ibrahim kuma duka sai ya cika su sai magana na gaba an samu makamancin irin wannan bayanai daga malam sa'id ibn musayyib da shi da mujahid da sha'abi da naha'i da abu Salih da adil Jalil duk sun faɗi irin wannan fasara sai suka yi hujja da wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo a cikin sahih muslim suka ce ya dace da irin abin da manzon Allah yake mu ma tafarkin mu kenan mu al'ummar musulunci muna kan ainihin wato fitra na annabi Ibrahim annabi yake asharatun min al-fitra abubuwa guda goma tafarki ne na ainihin wato tsafta da tsarki da sani ya kamata wanda muka gado wajen annabi ibrahim na ɗaya kastu shari ka gani ko datse gashin baki shi yasa aka ce shi gashin bakin ma daɗe shi ake yi ba wai tante shi ake yi sadai sadai ba ina fatan gane ba kuma a bari shi wai har ya rinka yin tsawo mutum ya rinka yin barazana da shi wannan maguzanci ne ba musulunci ba ina fatan ba an gane yawwa da aka kasu share na biyu ifa'ul lihiya sakin gashin wato gemu shi kuma fa a taɓa shi barin shi ake ya sakata ya wala kuma an gane wannan da ke ko idan Allah ya azurta ka da gashin gemu ka bar shi yadda Allah ya baka shi ka daina zuwa in an yi maka aski ana ɗan maka dabarwaro ana askewa kuma an gane wannan da ke ko wannan yahudanci ne yanzu Allah ya ce a bar shi haka yana daga cikin sima na ɗa musulmi namiji daga cikin abin da ake gane shi kenan amma in Allah kuma ya kaddari kai shagiri ne kai <laughs> ba ka da shi ka rinka hamdala Eh ala kulli hal ko amma da zaka bar shi da shi ne sunna to sai kuma in ka samu da in ka zama ka samu wani yanayi na lalura misali kana rayuwa a wani kasa da ake tafiya akan wani doka na kafirci da yahudanci wanda babu shi asali amma yahudanci ne ya kawo za ka yi wasu irin nau'ukan sana'a a ka'ida ta wannan sana'ar ko a gwamnatance sai ka aske gemu sai kuma kuka ka samu kanku ku musulmai kuna da laluran bukatan wasu ku su wakilce ku a nan to in sun je ya suka iya sai su aske a bisa lalura ba a bisa sun yadda ba jama'a gane wannan da ko dan zaka je ka ga wannan abun in ba inda ake koyi da yahudawa ba ba inda ake sa wannan a matsayin doka misali yanzu a wannan ƙasa akwai a wasu da hukumomi ko da suke sa waɗannan dokokin amma ba doka ce ta ƙarya kamar masu aikin soja ko ko 'yan sanda wani shegantakan ma wayan kana aikin banki ma ko gemu zai tare maka kuɗi ne in kana kirgawa oho abin yahudanci ne fa kawai wallahi amma an ka je kasashen duniya ga sojoji nan da gemunsu su sun ma kwarjini ma sannan sun fi sani ya kamata sun fi lafiya jama'a gara wannan da kyau ko ka je ka ga sojoji a saudiya ka je ka ga sojoji a afghanistan jama'a gara wannan da kyau ko da haka ba wai wani doka ba ne annabi ya ce a bar gemu da haka barin gemu sunna ne to kai da baka da wannan lalurar da baka da wannan uzurin to babu dalili da zai saka aske mu sai in kai dan bid'a ne kai ko kuma kana yi kasancewa ka saba sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaji abu na gaba kenan annabi yake ifa'ul lihya na uku astiwak manzo Allah yake aswak ka rinka goge bakinka musulmi ba a jin wari daga bakin shi amma abin takeici wani musulmi zai zo ya sa a gaban ka yana magana sai ka dan rinka kauda hanci haka saboda bunin da bakin yake yi kamar an bude shadda jama'a ga wannan ke wannan ba daidai bane wallahi akwai wanda baya aswaki sai shekara shekara ranar sallah da safe to mafi muni a ce kuma mace jama'an gano mu da kyau ko to irin wannan za ka gaba sa raya sunan wato tumbanta da miji da mata suke yi Don me ka tumbata wayi <laughs> an gano wannan da kyau ko wallahi magana wani ya zo yana yi a gaban ka ba za ka iya jure abin da kake ji na wazi ba to ba daidai bane musulmi ya ba shi na wazi da haka annabi yana raya sunan asiwa aswaki sunna ce ta manzan Allah sai sa manzan Allah yake ba dan kada ya matsa wa al'umma ba ko da ji sallah kafin kai kabbara harama sai kai aswaki ko kuma kafin kai alwala sai kai aswaki duk ruwayoyin sun zo to kaga to nawa kenan ake son akalla kai aswaki a yini sau biyar to ka gaya min mutum yana aswaki sau biyar bakin shi zai ruwa ba zai yi ba Allah ya kyauta na hudu annabi ce wasin shaqul ma' da kuma shaƙa ruwa a hanci a fitar da duk dattin da ke cikin hanci shi sa annabi ya umarni a ya ce wa balig filistin shaƙ illa an ta kuna fa'ina ka rinka kaiwa makura idan ka zo shaƙa ruwa ruwan ya je ciki ya kwaso duka da cikin nan ya ka fitar da su sai fa in kana azumi to a nan ne sai kai sawwa sawwa dan kada ya kwace azumin ka ya samu matsala ina fata an gane amma ba daidai bane mutum kaga ana lola, kawai kaga mutum yana ta haka to me yayi kenan ba haka wasu ke alola ba jama'a tsakani da Allah ko ba kwa gani ko wannan ba alola yake yi ba don kwata-kwata hancin ma bai ji ruwa ba kawai ya ce da dukan fatan saman hanci haka to yayi alola ba Allah ya kyauta abu na gaba annabi yake wa qastul afar kun gani ko yanke farki da haka musulmi baya barin farkin shi zako zako kaga di yayi baki ƙirin da ya cika kumban ya ba zai rinka kamuwa da cuta ba domin hannun nan zai zo ya sa kuma a cikin abinci ya ci abinci Da kuma na kalal akhiratu wal ula a cikin uban na datti da haka musulmi an san shi da tsafta ne da ba. an gane wannan da ke ko balantana kuma wani yahudanci da aka zo da shi mutum sai ya bar wasu yatsa sai ya bar nasu kumban sai su ta tsayi zako zako ko wannan dan karamin yatsa ko wannan bamba wai shi dan gayu ina fata an gane to bare kuma masu sa na ƙarya mata ke ko sai a je a sa wani roba wai da sunan kumban hannunsu kuma ƙarya ne wannan yana daga cikin masu canza halittar Allah duk Allah ya tsine musu albarka allati yughayyirna khalqan lahi mal'unatun inanu Allah ya kyauta wa ghaflul baradin sai kuma wanke abinda ake cewa albarajin menene albaradin suka ce duk shi ne inda ƙasusuwa suka haɗu guda biyu da suke yin kwana wadda ka iya tara datti to ana son musulmi ya rinka wankewa A kan yatsu albarajin su ne waɗannan irin wuraren nan matattara an fahimta ko na kan gaban yatsu wanda za ka ga kowane yatsa yana da kusan guda uku sai babban yatsa ko shine yake da guda biyu to haka na ƙafafu da kuma tsakanin yatsun kaga waɗannan wurare ne masu tara da ke sa yasa an kalli hannun mutum za ka ga wannan daidai wajen ya fi yin baki a hannun mutum an gano to musulmi ana so ya rinka wankewa shi ne gaskiyar barazi ina fatan fahimta sannan abu na gaba wa nafsul ibuki kaga nan ma na biya amfani da kalmar nafsi cije gashin hammata sannan wa halqul anaki amma gashin mara a aske shi za mu zo mu ji wani lafazi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al wato a sa karfe a aske an gano wannan da kyau ko ko wani abu mai kaifi kamar aska ko wuka ko zabira ko almakashi ko reza ko shaving stick ko wani abu dai wanda zai aske gashin mara da kyau an gane to shine al-Imam Ibn Qudama an ban manta ba a cikin littafin sa yake cewa amma idan mutum yayi yi ibti din shi ma saboda ba zai iya nafsin shi ba shi ma ba komai ina fata an gane al da shi ma ya kawo shi a cikin masayi da ya kawo a kakashin wannan ayat abu na yi wato a tara sai ce wantiqaqul ma intiqaqul ma shi kuma shine yin tsarki ina fata an gane ga nan yace qala mus'ab mus'ab ɗaya daga cikin masu riwaya ta yace wa titul ashira amma na manta abu na goma da annabi ya ambata illa an takuna al ina ganin kurkuren baki ne haka ya kawo shi a riwaya to kun ji wannan daga cikin wato abubuwan da Allah madaukakin sarki umarci annabi Allah annabi Ibrahim kenan al-imam qatada shi ma ya kawo fassara ta hanyar abdullahi ibn lahi'a yace wa idh ibtala Ibrahimu rabbahu ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala ashrun yace waɗannan abubuwa da Allah madaukakin sarki ya daraja annabi ibrahim abubuwa ne guda goma sittun fil insan guda hudu suna tare da dan adam wa arba'un fil mashaa'ir guda hudu kuma wajen aikin haji kaji kuma wannan fassara ko ka fara jin sabani wanne ne guda shida da yake tare da ɗan adam sai yake fa amman fil insan halqul ana shine aske gashin mara wa nafsul ibti da cizge gashin hammata wal khitan da ainihin wato kaciya wa kana ibnu mubaira yaqulu ha'ula'i thalathatun wahida waɗannan guda uku to duka wato abu ɗaya ne wato abubuwa ne da suke a wasu lungu na ɗan cikin nan adam sai ce wa taqdimul alfa sai kuma cire Farki wa qasu sharibi da datse gashin baki wa siwar da aswaki wa guslu yawmin juma'a sai wankan juma'a wal arba allati fil mashari wanda kuma ake yin shi a wajen aikin haji at shine kewaye aikin Kaaba wa sa'i sai kuma sa'i tsakanin baina safa wal marwa wa ramyul jima'a al-jima'a sai kuma jifa da ake yi jamra ko wal'ifadatu a da kuma wato gangarwa da ake yi zuwa a muzdalifa ina Allah ya ce fa idza afattum fa idza afattum ثم a من حيث أفاض الناس واستغفروا الله wannan gangara da ake yi idan aka je gama aka gama tsayuwan arafa za a zo muzdalifa daga muzdalifa ke dawowa wajen jama'at to shine al-ifada waɗannan su ne guda hudu da ake yi a wajen aikin hajji daga cikin ainihin wato fassarori da aka yi har ila yau malam ya kawo fassara daga malam Dawud ibn Abi wanda ya karɓo daga ma daga Ibn Abbas ya ce waɗannan abubuwa da Allah ya jarabci annabi Ibrahim da su na shari'o'i kuma ya tsayi da su gaba ɗaya babu wanda ya bari sai ce a menene waɗannan abubuwan ya tambaya Abdullahi dan Abbas kada sai ke cewa al-islamu salasuna sahman wasu ainihin wato dokoki ne guda talatin wanda su ne cikamakin dokokin musulunci minha ashiru ayatin fi bara'a akwai guda goma ayoyin surati bara'a sun zo da shi ila wa ashiru ayatin fi a wani surati qad aflaha guda goma sun zo a cikin suratul mu'minun wa sa'ala sa'ilun bi Ababin waqi wa ashiru ayatin fil ahzab sai kuma guda goma da suka zo a cikin ahzab yana isharar waɗannan ayoyi da Allah yake at-taibuna al-abiduna al-hamiduna a cikin suratul bara'a a cikin aflah almu'minuna kuma alladina fihum fi salatihim khashiguna walladina hum har zuwa karshe irin su ne suke zuwa cikin sa'ala sa'i da Allah yake cewa illa al-musallin alladina hum ala salawatihim da'imun har zuwa karshe sai kuma guda goma a cikin suratu al-ahzab inda Allah ya kawo sifofin bayin Allah mu'minai maza da mata Inna innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati har zuwa ƙarshe za a ga to abubuwa guda goma goma aka ambata to dukkanin waɗannan sifofin annabi ibrahim ya cika shine wa ibrahim allazi waffa ya cika kuma an gane wannan dake ko wa qala muhammad ibn ishaq malam muhammad ibn ishaq ne tafsiri ne tarihi shi ma ya kawo wasu fassarori da malamai suka yi cewa waɗannan A abubuwan da annabi ibrahim ya cika daga cikinsu firaku qaumihi fillahi shine lokacin da Allah madaukakin sarki ya jarabce shi da 'yan uwa da dangi da al'umma mushrikai kowa ya san tarihin ko har mahaifin shi shi ma yana daga cikin mushrikan annabi ibrahim ya zo ya mishi wa'azi يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت لا تعبد الشيطان يا أبت يتجا عنك المشي أمام أبن يكي قال أراجب أنت عن آليتي يا إبراهيم أقول لك يا رجاء فري سيئن من دون رسينك إن شاء الله يتي لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا yake zan tsine maka kuma zan kore ka saboda ya ce shi ba zai shirka to wannan jarabawan ya ci Allah ya ɗaukaki darajar shi ya mai da shi jagora ga al'umma da haka ya ƙi yin shirkan al'umman nashi suka neme shi da ainihin wato halaka kuma suka kore shi kuma ya haƙura ya bar ainihin wato garin nashi ya yi ƙaura domin Allah ne muhajirin ila rabbi sayahdi an gane wannan da kyau ko to wasu malamai suka ce wannan shine jarabawa da ya fuskanta ka ku gaba jarabawa irin wannan yana da wahalar sha'ani a ce mahaifinka yana faɗa da kai akan bin Allah akan zaka ji sunna zaka zaka yi tauhidi mahaifinka yace zai faɗa da kai kuma ba shi kadai ba da shi da dangin ku gaba daya da haka a tasa ka ai ta maka amma ka daure ka jure har karshe suka hada akan cewa za ma su jefa shi a wuta ne har da kuma ya yarda ka duba wani bala'i annabi Ibrahim duk da wannan barazanan bai sa ya ce to yau zan koma bautan gumata ba ya haƙura a jefa shi a wutan da aka ɗauke shi kuma aka je aka hura wutan kuma suka jefa shi ɗin ba don Allah ya tsare shi ba ya koma ga Allah gaba ɗaya ya ce Allah ka je kai kai ne imani da kai da haka hasbi Allah haka manzon Allah ya ce ya ce wannan shine addu'ar annabi Ibrahim na ƙarshe a lokacin da mutanen suka jefa shi a wuta da ya dogara ga Allah Allah ya kawo mishi ɗauki ko bai ɗauki ba me Allah ya ce kulna ya na rukuni fardani ba Allah ne yake ba wutan ya fi jikin ɗan adam ba to Allah ya hana shi ya fi jikin nashi Allah ya ce ki zamo mai sanyi kuma sanyi ma da ba zai cutar da annabi Ibrahim ba kai ka ce a cikin firiza aka jefa annabi Ibrahim da haka ko gashin jikin shi wuta bai kona ba hako za abu na farko da wuta ke ci a jiki shine gashi amma ko gashin bai kone ba a haka ya fito saliman amina alin alin Yau an gane wannan da ke ko da wannan tsabaragen yadda ya gaskata Allah ne Allah ma sai ya gaskata shi duk jarabawan ya ce da haka na biyu suka ce wa muhajatihi na maru illa sai kuma fuskantar wannan kasurgumin sarkin nan daga cikin sarakunan nan guda hudu da aka ce sun mulki duniya kun tuna mun yi ishara kan shi ko za mu zo kan tarihin shi shine na marubi wanda ake kira na muruz bizar amma ba wace kawai sai ce na marudu da ya fi mai sauki na ba ta fahimta to na marudu annabi ibrahim duk da ainihin wato kangaren wannan sarkin da yadda yake ji cewa ne isashe don kamar yadda muka gaya muku ya mulki duniya yana bikin sarki na biyu na kafirai da suka mulki duniya da shi da wancan da muka je wai sunan shi yawwa bukta nafa!" an fahimta ko to da shi da wannan na amma na marudin nan fa saboda tsabaragen bala'i ya taba tsaye da annabi ibrahim a gaban shi ya ce kai ka yadda ni allah ne ko ba allah bane in ba haka ba zan gama da kai annabi ibrahim ya ce kai wa? in ka yadda kai allah ne to fa a fi shamsu min al mashriqi a min al maghribi fa yi allazi kafa. bayan ya zo yana yi wa annabi ibrahim alfahari ya ce in kana cewa allah kana rayawa yana kashewa ni ma zai iya raya a kashe ya ce a komai mutanen kurkuku guda biyu kawai ya sa takobi ya gilma kan ɗaya ya ce kai kuma bai kamar raya ka <laughs> ka fi sakar ai sai mun zo tarihin ma za ku ji labari dan ta'adda ba <laughs> na marubu kenan jama'a annabi ibrahim duk wannan irin karfin mulkin shi amma wallahi ko jezau game da tauhidi shi a gaban shi ya tsaya ya tabbatar da tauhidin Allah shine Allah yake cewa alam tara ila alladhi hajja ibrahim fi in ata an atahu Allah al-mulk iz qala ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiit sai ce ni ma ana uhyi wa umiit <laughs> shine annabi ibrahim yace to in ka san wata baka san wata ba ni na wa Allah ranan shi daga gabas yake fitarwa kai ka ce na naka ranan ya fito daga yamma Shi ne sai ya leƙa ya sai fara zuru da ido shi ke na famu hitar tallafi kafa to wannan jarabawan da annabi ibrahim ya ya tsaya a gaban wannan sarkin ya rike tauhidin shi ai ka gaba karamin jarabawa bane to daga cikin jarabawan da wasu malamai suka fassara ke shine wa ibi bitala Ibrahim, rabbuhu bi kalimat to wannan na daga jama'a an gane wannan da kyau ko وقفه على ما وقفه عليه من خطر الامر الذي فيه خلاف kun gani ko wa sabruhu ala qamtihi iyahu fi da kuma haƙuri da yi aka jefa shi a wuta shi ma jarabawa ce li Uhu fillah ya yadda a kona shi inda domin imani da Allah ne kuma Allah ya tsare shi ala huli dalika min amri wal hijra ba'da zalik daga cikin jarabawan akwai kaura da yi daga gare shi ya bar kasar min wasalihi garin su ne fa wa biladihi kasar su amma ya yadda dan addinin Allah gare ya bakasar ina amarahu bil amarahu bil khuruj aka kore shi aka ce fita falamma maza ala zalika min Allah kulli da Allah ya ta jaraba shi ya jaraba shi da uban shi ya ci jarabawa ya jaraba shi da mutane shi ya ci jarabawa ya jaraba shi da sarki na marudu ya ci jarabawa sai Allah yake kai inni za'iruka lillahi imama annabi ibrahim ka zama jagora da gaske kake yi da haka imanin annabi ibrahim ko geza wallahi imani ne na gaskiya jama'a gane wannan da kyau ko wa akhlasahu lil bala duk wani bala'i sai da ya fuskanta kuma ya jarrabawa, jarabawa shine da kanshi yake cewa aslamtu li rabbil alamin wa istala menene istala rabbuhu aslim yayin da Allah ya ce mishi ka sallama rayuwanka mana to ce Allah na sallama wannan daga cikin fassarorin kenan yan uwa masu albarka lokacin namu ya kure amma kuma akwai sauran bayani sai Allah ya kai mu darasi na gaba za mu zo mu ji sauran jarabawoyi kuma da wasu malamai suka fassara wannan istilahi da shi insha Allah Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah ya ƙara mana imani da ikhlasi da tauhidi ya ba mu ikon bin tafarkin annabin Allah annabi Ibrahim sai Allah madaukakin sarki ya kai mu darasi na gaba mune wa kowa fatan alkhairi wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله